Sashen Hausar muryar Amurka aka kamo kan mitoci 13 da 19 da 25 da da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa ko hausa.com kuma masu sauraron mu Assalamu alaikum ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muke muku marhaban lale a shirinmu na daren ranar Asabar bakwai ga watan Janairun shekara ta 2017. Bayan labaran duniya muna tafa da wani rahoto kan yadda wata kungiya da ke fafutukar tunatar da gwamnatin kasar Kamaru haƙƙin marayun da iyayensu suka mutu wurin yaƙi da Boko Haram. muna kuma tafa da shirin wasanni a takaice kamar kowane daren ranar asabar za kuma a saurari shirin tsintsiya maɗaurin kiɗaya da kuma shirin jawabai daga dattawa amma duk waɗannan fusa sai an sha labaran duniya jama'a salamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran sojoji da suka harzuka sun yi bori a biranen kasar ivory coast da dama kan batun albashi da waɗansu matsaloli da suke fuskanta An ba da labarin tashin hankali da harbe-harben bindiga a sansanin sojoji da dama a kewayen ƙasar a daren Juma'a zuwa Asabar da safe, wanda ya kasance kwana biyu jere ana tarzomar. An fara tashin hankali ne a birnin boko na arewacin ƙasar nan da nan kuma boren ya bazu zuwa garuruwa da dama na arewacin ƙasar dukan wuni. Sojojin da suka yi bore a Bonko sun fasa matattarar makaman sojoji suka sace makaman roka da waɗansu makamai bayan sun kwashi makaman sojojin kuma suka fasa ofishin 'yan sanda da ke garin suka killace hanyoyin shiga birnin babu rahoton wani wanda ya ji mummunan rauni an rantsar da nana a kufa ado yau asabar a matsayin sabon shugaban kasar ghana bayan ya lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar watan jiya a akufu ado dan shekaru da biyu ya doke shugaban kasa mai ci john dramani mahama a zaben da aka mai da hankali kan taɓarɓarewar tattalin arzikin kasar dubban mutane da shugabannin kasashen nahiyar afirka ne suka yi dafifi a kira babban birnin kasar ghana domin shaida mika mulki cikin ruwan sanyi wani abin da yake da wuya a yankin da ake fama da tashin hankalin siyasa a kufu ado tsohon shugaban kungiyar hamayya kuma lauyan kare hakkokin bil'adama ya yi alkawalin sake gina tattalin arzikin kasar ta wajen gina masana'antu a dukkan lardunan kasar sama da 200 ya ce zai maido da kasar ghana bisa turba ci gaba bayan ɗimbin bashin da kuma hauhawa farashin kayayyaki ya tilasta ƙasar karɓar bashi domin taimaka mata ta iya sauke nauyin da ya rataya a wuyanta daga bankin lamuni babban bankin lamuni na duniya wato imf farkon makon nan mahama ya ɗora alhakin faɗi tashin da aka yi fama da shi a zamanin mulkin sa kan waɗansu guguwa masu ƙarfi da ya haifar da faɗuwar darajar kuɗin ƙasar ta ghana to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akalla mutane 40 aka kashe yau asabar lokacin da wata mota da aka dankare da nakiya ta tarwatse kusa da kan iyakar siriya da turkiya bisa ga cewar ma'aikatan asibiti da kuma jami'an aikin jin kai ƙungiyar da ke sa ido kan batun kare hakkin bil'adama a siriya da ke da cibiya a birtaniya ta ce fashewar ta auku ne yau asabar a wata kasuwa da ake samun hada-hadar jama'a garin azaz da ke karkashin 'yan tawaye bisa ga cewar kungiyar mayakan 'yan tawaye na daga cikin waɗanda suka mutu a fashewa da ta auku a wata motar dakon kaya ko kuma mai ɗaukan ruwa ko man fetur wani hoton bidiyo da ba ƙwararru suka ɗauka ba ya nuna baƙin hayaƙi na tashi a kewayen kasuwar da ta cika da rudani da kuma gawarwaki a ƙasa yayin da kuma ake jin ƙarar bindiga fashewa kuma ta lalata wani gidan gwamnati da wata kotu. kawo yanzu babu kungiyar da ta dauki alhakin fashewar da ta auku a daidai lokacin da ake aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta a galibin kasar wani rukunin mata da hamsin a lardin jauzan da ke arewacin afghanistan sun ɗauki makami domin yakar mayakan taliban da kuma is waɗansu daga cikin matan da ke zaune a yankunan ostapa da dar ab da ake tashin hankali sun ce mayakan taliban da kuma is sun kashe mazajensu wata mace da murya amurka ta yi hira da ita ta ce sun kashe 'ya'yanta uku sun kuma kona dukkan hanyoyin cin abincinsu saboda haka yanzu suka fito domin su yaƙi is matan afghanistan ɗin dai da suka ce a shirye suke su fita bakin daga da mazan yankin sun ce yanzu ba za su sake tsayawa suna ganin mayakan suna gasa musu aya a hannu ba kwamandan rundunar 'yan sandan yankin hafiz kashi ya ce suna ƙoƙari su mara wa matan baya su kuma ba su makamai labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Za mu fara yada zangon ne a jamhuriyar Kamaru inda wata kungiyar rajin kare marayu ke kiran gwamnatin kasar da ta ƙara azama wajen kula da marayun da iyayensu suka mutu wajen fafatawa da Boko Haram. Awwal Garba gare ka. Shugaban kungiyar goyon marayu na ƙasar jamhuriyar Kamaru wanda ake kira a jeron a dunkule Alhaji Muhammadu Inuwa ya yi manema labarai jawabi a birnin Jiyawunde kan yadda gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru take yin rikon sakayar kashi da marayun da suka rasa iyayensu a sanadiyar gumurzu da ake yi da Boko Haram a can jihar Arewa mai nisa. Eh, kamar yadda muka faɗa ne eh, mun zo za mu yi taro da wato ministan walwala da annashawa da jin daɗin jama'a akan abin da ya dubi wannan mutane domin mutane ne wayanda ya kamata gwamnati ta ka musu agaji saboda suna cikin wato halin kakani kayi ko da yake a yanzu dai hakkin 'ya'yan sojojin da na 'yan kato da gora waɗanda suka rasa rayuwarsu a hare-haren boko haram a can jihar arewa mai nisa ya rataye ne kwacakwam akan gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamaru eh wato kamar abin da ya dubi makarantansu da kuma cin abincin su kai har mazauni ma inda gwamnati za ta sama musu yana da kyau domin wasu su rasa iyaye wasu surarsa mazauni wasu surarsa sana'ansu da dukiyansu alhaji sangiru shi ma wani wanda ya fito ne daga can jihar arewa mai nisan ga abin da yake faɗi wato a gaskiya awal abin da za ce dai muna roƙon gwamnati da taimaka ma waɗannan marayu wato abu ne wanda ya cancanta da taimako ya zo mai ƙarfi mai gwiɓi ta hannun gwamnati. Mama Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. To a gaida auwal yanzu kuma ga Jummai Ali da shiri na gaba. Tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya madaurin daya Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin zai ci gaba da tuna baya. Mun taba gabatar muku da shiri akan yadda gamayyar majami'u ko kuma coci-coci ƙarƙashin inuwar St. Peter's Parish da ke kulgi jihar Plateau ta zama zakaran gwajin dafi wajen tabbatar da zaman lafiya. To da yake galibi matasa ne aka fi amfani da su wajen tada zaune tsaye. A lokacin na tambayi shugaban majami'ar St. Peter's Parish, Reverend Father John Milgab, a kan kiran da zai wa matasa. Reverend Father, ka yi kira ga malamai. ka yi kira ga iyaye su kuma matasa me za ka ce musu matasa ina so in kira da babban murya da cewa don allah mu dubi gaba mu hange gaba gaba domin gaba ya fi baya ne idan mun ba da kanmu mun fara shirya yadda muna bege cewa nan gaba za mu zama mu kuma samu mu mu burin kokarin da iyaye ke kasa ke yi to dole ne sai mun kinsa kanmu dole sai mu ma mun buɗe kunnuwan mu ji shawarwarin kirki mu dubi na gaba da mu wanda suka yi taka rawan a zo a gani don ma mu yi koyesuwa da gare su mu tambaye kanmu menene na baya za su yi koyesuwa da mu saboda haka kada mu ga kaman waɗanda suna gaba sun sufa domin halin 'yan zamani kenan yanzu za ce a'a ai wannan dama old school ne <laughs> to halin old school fa kada mu manta cewa mu ma muna bege wata rana za mu zama tsofaffi saboda haka in mu yi koyesuwa. da darasi kyakkyawan darasin da na gaba da mu suka bari mu ma ya kamata za mu yi abin da ya kamata don gobe mu kare kanmu saboda haka don Allah matasa kada mu bi shawarwarin banza kada mu bi waɗanda ba su so ba su da niyan taimakon cin gaban mu ba a kira mu a bamu abin shaye-shaye a bamu mukamai domin mu tashi mu yi mu halakar da rayukan jama'a da kuma mallaka wannan ba shine abin da zai zamta taimake mu a gobe ba saboda haka matasa don allah a yi la'akari a yi zaman lafiya to ka san ku wannan cocin naku hakun hango cewa zaman lafiya din nan ya fi zama dan sarki wani ma ya ce ya fi zama sarkin kanshi kai a ganin ka menene yake haddasa rikicin kabilanci da na kabilanci da rikicin addini da na kabilanci a najeriya wato don muka duba in za mu koma ta hannun tarihi za mu ga cewa musamman a lokacin mulkin farin hula shine irin wayannan ire-ire abubuwan ke tasowa sosai domin yanayin masu mulki da kuma waɗanda suke neman shugabanci waɗansunsu ba saboda cin gaban al'umma suke ba ko krista ko musulmai ko kuma na gargajiya amma suna neman abu ne da za su ga cewa su ne sun zama kan zakara shi yasa sukan irin abubuwan nan ke tasowa kuma ana amfani ne da addini da kuma kabilanci domin a kawo irin wannan tashin hankali idan mutum ya je neman siyasa ya san cewa ya je neman matsayi a fannin siyasa hmm. ya san cewa shi karan kansa ba shararren ko kuma ba shararren dan siyasa ba ne ko kuma bai da farin jinin jama'a to watakila kamar haka amma don yana da abin hannu zai tattaro matasan sannan kuma ya kuma ci a'a kun ga wannan shanin kasan mu ne za a mallaka kun ga idan abin da ya taba ya taba hankalin kasa kuma mazaunin kasa sun san cewa hanyar cin abinci su kenan kin ga zai ta musu da hankali nan a ce muku ai an zage addinin ku ko kuma ana so a nakasar da addinin ku ne to kin ga musamman mu yan Najeriya shanin kasa da addini abu ne ta wanda yake so yake yake taba mu kwarai da gaske shi yasa waɗanda suna na a karkara idan sun ji cewa ai abu ya shafi za ku kasan su ko gonakin su kin ga hankali zai tashi zai zai zai tashi a nan wurin saboda haka idan 'yan siyasan nan ba su daina halin haɗin kan jama'a suna ire-iren karye-karye karyace-karyace saboda amfanin ƙasa da kuma saboda kabilanci ko da addini ba to ina ga cewa inda akwai illa kenan saboda haka dole ne mu ma ya kamata mu waye yanzu nan abin da ɗan siyasa yake nima yana neman abin da zai zai biya bukatansa ne domin yadda muke gani kenan muna godiya dai saboda shugaban kasan da muke da shi wanda ya tashi ya saya kai tsaye yana so irin wayannan waɗanda ba 'yan siyasan gaskiya wanda suke so cin gaban kasa ba yana so a yi nesa da irin wayannan ta wurin matakan da yake ɗaukawa ina ga kaman za mu samu cin gaba ba da dadewa ba to mun gode reverend da daman da ka samu ka shigo wannan fili na tsintsiya aka ce maɗaurin ki ɗaya mun gode ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya haka ne wakilin sashen hausa abdulwahab muhammad ya tattauna da shugabannin addinai da masu sharhi akan al'amuran yau da kullum sun tattauna akan yadda wasu shugabanni suke amfani da kalaman ɓatanci domin tada zaune tsaye da kuma yadda suke shafar zamantakewa. ina tare da pastor sunday k simon daga ministry of regional affairs deputy director christian affairs sai kuma yunusa ado shi ma mataimakin darakta ne a ma'aikatan harkokin addini da zamantakewan al'umma na jihar bauchi nan kuma sai ambassador alhaji aminu garba CD coordinator ne na interfaith mediation center bauchi state wato mai sa ido a kan harkokin zamantakewa da kuma kyautata dangantaka tsakanin musulmai da kirista wannan batu za mu tattauna shi ne domin ya zamanto jama'a su fahimci inda matsalar take da kuma hanyar da yake za a bi a gyara to don su in ji bayani daga bakin shi pasto shin idan an ce maka sabo a addinin kirista menene ake nufi wato shi addinin kirista in aka ce maka sabo wato yana nufin wani abin da ka faɗe shi bai zamana daidai da addini ba ko kuma bisa ga shari'a kuma ya saba abinda ubangiji Allah ya faɗi su kaga ya gama kan cewa ka saba wa'innan abubuwan dokokin da ubangiji Allah ya kafa so abinda muka ɗauke shi kenan a sabo to kai kuma ta fannin addinin musulunci me za ka ce in an ce sabo to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wato abinda da ake nufi da sabo kamar yadda shi dan uwa ya faɗa shi addinin gaba ɗaya abu ne da yake rubuce da ƙa'idodi wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi so duk wani abun da mutum zai yi tunda addinin gaba ɗaya umarni ne da hani wato yi kaza kar ka yi kaza idan ka yi abun da aka ce kar ka yi to ka saba ko kuma ka yi abun da baka da dalili a cikin addini din shi ma ka saba abu na uku da zai zamto ya zama sabo shine ka yi abin da ya saba wa tsarin zamantakewa na al'umma domin addini ma yakan yadda da abin da al'umma suka yadda da shi wanda za su mutunta juna su zauna lafiya da junansu to malam ambasada aminu sidi ni abin da na gani shine kamar duka addinan nan da suka bada bayani sabo shine wani abu ne babba mai girma wanda ya saba ma duka addinan nan wadda ba a taba gani ba ko ba a saba da shi ba kuma in an yi shi yana iya jawo husuma yana iya jawo rigingimu daga cikin addinin da kuma wajensa to abin da ya sawaka kenan sai kuma shirinmu na gaba cikin ikon allah za mu ci gaba a halin yanzu kuwa mai ali ke mana fatar alheri a tuna idan babu zaman lafiya ƙasa ba za ta zamu ci gaba ba. tsintsiya ki to a gaishe ki yanzu kuma ga shiri na gaba Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a shirin nan na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. rundunar sojan najeriya ta gano karin ɗaya daga matan chibok rake abubakar dab da dajin sambisa da ɗanta mai wata shida hukumar lafiya matakin farko ta kwadanya fargabar gano yaro mai shan inna cross rivers da bayyana cewa an haifi yaron ne da wata tawayar halitta ga daraktan gaggawa na rigakafi dr usman adamu daga hoton da suka nuna na san wannan ba kitsin polio ne ba yaɗa labarai so ake ta maimaita wannan labari daraktan yaki da miyagun kwayoyi na filin jirgin sama abuja hamisu lawan ya ba da labarin damke kinsley okolo da hodar iblis da ta kai dala miliyan hudu da dubu ɗari bakwai kame-kamen da muke yi na koken hanyar da suka biyo wa ita ce hanyar brazil dan guru ya rantse cewa ma'aikatan sakataren gwamnati babacir sun nome kacalla sunana mahmudu musa dan jaji guru wallahi tallahi an yi wannan aiki ni shaida ne ta kowane bangare yayin da rundunar hisba ta sokoto ta kwaci kayan kidan da aka yi shagali da su gabanin auren yar gwamna tambol da nuna hakan ya saba wa islama masallacin sultan bello kaduna ya yi sabon limami dr suleiman adam masanin fikihu da larabci nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya Haka dai, yanzu za mu kaɗa zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba sarkin jarawan jihar Filato Agwam Azire, Rabaran Dr. Isaac Wakili, da mai martaba sarkin jama'a a jihar Kaduna Alhaji Isa Muhammadu, ga mai martaba Agwam Azare. Sunana mai martaba gwamizire rabin dr azigazi wakili na gode saboda goyon bayan da aka yi babban abin da nake son faɗa na bayan godiya shine tabbatar ma mutanen izire wasu jara kenan dukka koyi nan da suke da mu mutanen plateau da najeriya gaba daya na nuna godiya na amma yanda aka zabe na zama babban sarki na jarawa gaba daya na izire da plateau state zan dauki wannan zarafi eh, gargaji da mu da zaman lafiya tsakaninmu yare yare yare da addinai da muna wannan karkashin wannan state da na najeriya gaba daya na gani cewa mun manta da inda muka fito gama allah ya yi mu ya ajiye mu a wannan kasa fanni daban-daban yare daban-daban addinai daban-daban allah ya ce ya yi mutum a kamaninsa bai bambanta wannan biron wannan bayare wannan fulani wannan bahaushe ko wannan angas ko wannan kaza wannan kaza ba dukkan a kamanin sa addini kuma sun rai ne yare yaren da Allah ya mana sun Allah ne domin haka ina son yi gargadi kamar haka babban murya mu manta da bambance bance bance mu rungumi juna mu yi tafiya kamar yadda muka samu kakanninmu idan mun duba kwanakin baya irin dressing namu na arewa da kasan yarba da kasan igbo daban-daban amma an yi waye gari sai mun fara raba kawunan mu sai shaitani ya shiga cikin mu ya rudar da mu muka kasa ganewa ko me ya faru a gani na bari mu duba inda muka fito ga kalmar magana ta ce idan baka san inda za ka ba ka san inda ka fito idan mun ga inda za mu ba zai fice mu dawo gida mu koma mu zauna mu tunani mu duba domin ga ganin zamani da da manoma da fulani muna yi zaman lafiya kowa yana martaban junansa kowa ya san aikin da Allah ya danka masa da yi manoma Allah ya danka mashi aikin noma A fulani kuma Allah ya ba aikin ciwo. ba yanda za mu yi ba za mu yi tafiya tare da juna domin dukkan mu muna da amfani ga rayuwar juna ina ba da shawara mu koma yanda ake da da akwai kiwo ko makiyaya shi yasa idan ba fulani ya yi kuskure har shanu sun shiga gona to kuma a wurin idan manomi ya yi kuskure akwai wayanda aka za a wuri bari gwamnati kowane kauye gwamnati ya bude makaranta kashi biyu idan kana da yaya biyu ko uku idan da suka eh, na farko su je makaranta daga karfi bakwai da rubi zuwa ko a ce sha biyu wa'insu su jira bayan wancan sun dawo za su karbi wancan ko kiwon gona ko dabobi ba yanda kawai za mu yi mu rabu da shi amma Allah ya yi mu ya aje mu inda muke shi ma mai martaba sarkin jama'a ya ce haƙuri da juna shine ginshikin zaman tare. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. rahim. Ina sallama ga al'umman Arewa mu kaɗa kanmu kamar da aka san Arewa a da Abubuwan yanzu sun so mu ɓarewa. To don haka ina kira ga al'umman Arewa da cewa mu haɗa kanmu mu san mutuncin junanmu domin ci gaba domin 'ya'yanmu da jikokinmu. Muna yin addu'a akan Allah ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu. da kuma wannan yanki namu ta arewa allah ya albarkace mu ya sa mu kwanci juna a zona lafiya a haɗa kai domin mu samu ilimi da arziki da kwanciyar hankali domin aka duba arewan da ta taso ma lallacewa a yanzu maganan makarantu maganan masana'antu duk abubuwan namu ya ja da baya yara ba makarantar boko harkokin kasuwanci duk ya durkushe idan ka duba arewan yanzu babu abin da zai gagara ni dai na ƙara kira ga jama'an mu da mu ji tsoron Allah a wannan yanki namu mai albarka domin yankin arewa babban yanki ne wanda Allah ya ta da kabilu daban-daban wanda kuma suna da basira iri-iri to amma shidan ya zuwa shiga tsakaninmu to na ƙara roƙon al'umman arewa da mu ƙara haɗa kai mu ji tsoron Allah mu ji tausayin 'ya'yanmu da ƙasanmu da kuma yankinmu mu yi abin da zai kama ƙasanmu zaman lafiya da ci gaba domin 'ya'yanmu su samu aikin yi su samu ilimi su samu kwanciyar hankali mu tura maganin bambancin addini ko na kabila ko na wani jinsi mu zamanto uwanmu ɗaya mu ɗaya arewa mai kishin arewa namu domin arewa duk irin abin da ake bukata a arewa da a same shi ci gaban da aka sama wannan ƙasa tamu 'yan arewa ne suka jawo shi to ga irin abubuwan da suke ta aukuwa na rashin yin daɗi da wannan yanki namu na arewa to ina son yi amfani da wannan dama in ce na kira ga malamanmu na christianity da muslim su ci gaba da faɗakar da jama'anmu kan muhimmancin addini da kuma son juna domin allah da ya halicce mu ya halicce mu mun zama dabbobi ba muna kakashe junanmu to na roƙon jama'a da mu rinka koyi da irin abubuwan da manyan addinan nan namu guda biyu suka koya mana jin tausayin juna rikon amana da kuma jin tsoron Allah na roƙon Allah Ubangiji ya sa 'yan arewan namu na yanzu su san irin abubuwan da 'yan arewan namu na da irin marigayi a Sa'amudu Bello, Janar Hassan Usman Katsina da dai sauransu suka yi aiki irin na arewan ta ci gaba. To gashi yanzu arewan ta tasar ma yadda take a yanzu. To na cewa na ƙara kira ga buban muriya da 'yan arewa musamman manyan arewan namu da suke a yanzu a raye da su ci gaba da kiraye-kiraye ganin cewa mun samu fahimtar juna mun samu zaman lafiya wannan yanki namu domin babu da inda za mu tafi wanda ya wuce wannan wuri. Haka, to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To yanzu kuma ga Murtala Faruk Sanyin na da shirin wasanni a takaice. ɗan wasan ƙwallon tsakiya na Najeriya John Mikel Obi ya bar ƙungiyarsa ta Chelsea a Ingila inda ya koma a ƙasar China a wata ƙungiya Tianjin Teda. Mikel ɗan shekaru 29 da haihuwa ya so mataka leda a club din na chelsea tun a shekara ta 2006 inda kuma ya buga wasanni 372 a cikin shekaru 11 da ya yi a kungiyar to amma bai sami buga wasa ko ɗaya ba a wannan kakar wasannin ya sami nasarar lashe gasar premier sau biyu da kofin kalubalenka na fa 4 da kuma kofin gasar zakarun turai ɗaya a zaman sa chelsea din zakarar 'yar kwallon afirka bangaren mata a sisat oshola ta yi kira ga hukumar kwallon afirka da ta kara mai da hankali wajen karfafawa 'yan kwallo mata a nahiyar Oshola 'yar Najeriya da ke taka leda a bangaren mata na kungiyar Arsenal ta Ingila ita ce ta lashe kyautar zakarar kwallon kafar Afrika ta mata na shekara ta 2016 a jiya Alhamis. A can baya dai ta yi ta korafi akan irin mawuyacin halin da 'yan wasan Najeriya mata suke fuskanta. dalili kenan da ya sa ta sadaukar da lambar yabon tata ga dukkan 'yan kwallo mata da ke nahiyar Afrika. 'yan wasan kasar zimbabwe sun hau kujerar naki a tashin su zuwa fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka da safiyar yau asabar kamar yadda aka tsara sakamakon cece kuce akan biyan hakkokin 'yan wasa 'yan wasan sun kuma ƙauracewa bikin bankwana da su da aka shirya musu a daren jiya juma'a a birnin harare duk da cewa mukaddashin shugaban kasar yana wajen 'yan warriors din na bukatar a biya su dukkan hakkokinsu na wasannin neman gurbi da suke bi bashi kazalika da kuma biyan su dalar amurka dubu biyar ga kowane dan wasa a kowace wasa da ya buga a gasar ta cin kofin nayar afirka rahotanni sun ce hukumar kwallon kasar ta zimbabwe tana biyan dala 2,500 ne ga kowace wasa to sai dai kaftin ɗin kasar wilar katsande ya ce duk da wannan takaddamar da ke wanzuwa yan wasan ba su da niyyar kauracewa gasar ta cin kofin nahiyar afirka murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria cuta mai cutarwa. cuta cuta amurka ta yi don ta zanto kaucewa kanjamau cuta mai cutarwa a a lafiya Tayi a kace koren ganewa kanjamau cuta mai cutarwa amurka na janyo hankali ciwon sida a cuta mai cutarwa ciwon da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa sunan shi kanjamau ko ko da duk garkuwa jiki ya ka karyawa kanjamau cuta mai cutarwa To Allah shi kare yanzu kuma ga Grace ta dawo da labaran duniya a manfa'a ta kaice. Sojoji da suka harzuka sun yi bore a biranen ƙasar Ivory Coast da dama kan batun albashi da waɗansu matsaloli da suke fuskanta. An ba da labarin tashin hankali da harbe-harben bindiga a sansanin sojoji da dama a kewayen ƙasar a daren Juma'a zuwa Asabar wanda ya kasance kwanaki biyu jere ana tarzomar. An fara tashin hankalin ne a birnin Boku na arewacin kasar nan da nan kuma boren ya bazu zuwa garuruwa da dama na arewacin kasar dukan wuni. An rantsar da Nana akufu Ado yau Asabar a matsayin sabon shugaban kasar Ghana bayan ya lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar watan jiya. Akufo Ado dan shekaru saba'in da biyu ya doke shugaban kasa mai ci yanzu Dramani muhammad. a zaben da aka mai da hankali kan taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar dubban mutane da shugabannin ƙasashen nahiyar afirka ne suka yi dafifi a accra babban birnin ƙasar domin shaida miƙa mulki cikin ruwan sanyi wani abin da yake wuya a yankin da ake fama da tashin hankalin siyasa Akalla mutane arba'in aka kashe yau Asabar lokacin da wata mota da aka dankare da nakiya ta tarwatse kusa da kan iyakar Siriya da Turkiya bisa ga cewar ma'aikatan asibiti da kuma jami'an aikin jin kai. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu sai kuma gobe da safe yanzu a madadin Grace Alheri Abdu wace ta taya ni da CD wanda ya haɗa mana wato sauti da kuma injiniyar wato Zainab Abdulrahman ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma gobe idan Allah ya kai